This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. suna Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfilu Hashim Gumel da abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 16 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai. To Hafiz jirgin ruwa na agaji da kasar Cyprus ya sauke ya fara sauke kayan abinci da ake matukar bukata a Gaza jiya Juma'a. Harin da Ukraine ta kai a birnin Belgrade na Rasha da ke kusa da kan iyaka da Ukraine ya yi sanadin mutuwar mutane biyu. haka kuma za ji cewa jiya juma'a majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga ɓangarorin sudan da ke faɗa da juna su ba da damar a kai kayan jin kai don kawar da bala'in yunwa da ke kunno kai kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin za ku ji cewa malaman addinin islama a najeriya na ci gaba da jan hankali kan muhimmancin kyautatawa da ciyarwa domin samun lada a wannan wata na azumin ramadan duk abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya hore ma wanda ya kasance abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya bashi gwargwado ne to ya ciyar da abin da Allah ya bashi saboda haka karka ce a sai kana da miliyan kaza ko kana da dubu ɗari kaza sannan za ku ji yadda wasu 'yan Nijar ke ci gaba da kokawa kan tsada kayan masarufi kimanin mako uku da cire takunkuman da kungiyar ECOWAS ta kakabawa kasar. buɗe boda ba dai an haɗi ne ga radio ba amma aikace gaskiya ba mu gani ba bisa sabilillahi yanda dai ake shan wahala tun can bodan nare to har yanzu haka bayan nan muna tafi da shirin a dawo lafiya da baba yakubu makeri zai gabatar to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna to jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya jirgin ruwa na agaji daga kasar cyprus ya fara sauke kayan abinci da ake matukar bukata a gaza jiya juma'a a daidai lokacin da kungiyar hamas ta ba da wani shiri na tsagaita wuta na tsawon makonni shida a yakin hotunan kamfanin dillancin labarai na afp sun nuna jirgin open arms wanda ya taso daga kasar cyprus a ranar talata yana jan wani jirgin ruwa na kungiyar agaji ta spain dauke da tan 200 na abinci ga mutanen gaza da ke fuskantar barazanar yunwa bayan shafa sama da watanni biyar ana yaƙi World Central Kitchen kungiyar agaji ta Amurka da ke aiki tare da Open Arms ta ce tana shirin sake shirya wani jirgin ruwa mai dauke da wake da naman gungunyi da fulawa da shinkafa da kuma dabino a tashar jiragen ruwa ta Lakanaka na Cyprus amma ta jaddada buƙatar samar da ƙarin hanyoyin shiga gaza don shigar da agajin rundunar sojin isra'ila ta ce ta aike da dakaru domin samar da tsaro a yankin da ke kusa da jirgin yayin da ake sauke kayan agajin ta ce sai da aka bincika jirgin tsaf kakakin ma'aikatar lafiya ta yankin da Hamas ke mulki ya faɗa a safiyar yau Asabar cewa mutane 123 aka kashe a faɗin Gaza a cikin sa'o'i 24 da suka gabata ciki har da mutane 36 a wani hari da aka kai a wani gida da suke fakewa a tsakiyar Nusairat. harin da ukraine ta kai a birnin belgrade na rasha da ke kusa da kan iyaka da ukraine ya yi sanadin mutuwar mutane biyu kamar yadda jami'an rasha suka sanar a yau asabar wani mutum da mace ɗaya sun mutu a harin tare da jikkata wasu mutane uku kamar yadda gwamnan yankin Vyacheslav Gladkov ya bayyana ta kafa telegram wannan dai shine na baya-bayan na a musayar makamai masu linzami masu cin dogon zango da aka harba da harba rokoki a yankin rasha da ukraine gladkov ya ce mutane biyar sun kuma jikkata yayin da wani jirgin saman ukraine mara matuki ya afka wata mota a ƙauyen Golotovo mai tazarar kilomita biyu da ya kan iyakar ƙasar ta Ukraine. Har ila yau, a yau Asabar, wani harin da jirgin Ukraine mara matuƙi ya kai ya haddasa gobara a wata matatan mai na kamfanin mai na Rasha rosnef da ke yankin Samara, in ji gwamnan yankin Dmitry Azorov. Ya ce an daƙila harin da aka kai wata matatan mai, amma ba a samu asarar rai ba. jiya juma'a majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga ɓangarorin sudan da ke faɗar juna da su ba da damar a kai kayan agajin jin kai don kawar da bala'in yunwa da ke kunno kai kimanin 'yan sudan miliyan biyar ne za su iya fuskantar bala'in karancin abinci a cikin watanni masu zuwa yayin da ake ci gaba da gwabza yaƙi na kusan shekara guda tsakanin manyan hafsoshin sojan ƙasar kamar yadda wata takardar majalisar ɗinkin duniya da kamfanin labarai na afp ya gani a jiya juma'a yakin da ake gwabza tsakanin hafsan hafsoshin sojan kasar abdul fatah burhan da tsohon mataimakinsa muhammad hamdan da galo ya yi sanadin mutuwar dubin dubatar mutane da lalata kayayyakin mowar rayuwa da kuma gurgun tattalin arziki haka kuma ya haifar da mummunan matsalolin jin kai da kuma karancin abinci inda kasar ke fuskanta fada matsananciyar yunwa labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin Washington DC. To nan ba da Juma'a Sarfilu zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da ibadar azumin Ramadan takan kama tsakanin musulmin duniya, malaman addinin Islama a Najeriya na ci gaba da jan hankali kan muhimmancin kyautatawa da ciyarwa domin samun lada. A hannu guda kuma masana na faɗakar da manoma da hukumomi game da tanadin noman damunar bana. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Baya ga tafsiran yau da kullun da malamai ke gudanarwa a wurare daban-daban tun bayan kamawar Ramadana, galibin limaman juma'a a jiya sun karkata kudubarsu ne akan mahimmancin sadaukarwa da kuma shagala da yin ibada a wannan wata mai alfarma musamman sha'anin ciyarwa a tsakanin al'umma la'akari da halin karancin abinci da kuma tsadar rayuwa da 'yan Najeriya ke fama da su. Malam Mustapha Muhammad Dandime guda ne cikin ɗimbin malaman da ke gudanar da tafsirin Alkur'ani a Kano. Wanda da Allah ya horewa saboda wannan lokaci da wannan rana wanda ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasu lokuta da yawan ciyarwa kamar wannan lokuta na Ramadan. Wajibi ne kowane musulmi ya yi ƙoƙari ya ga cewa shi ma ya bada tasa gudunmawar wajen ciyarwa da taimakawa. Kuma kada ka ɗau abin ka ce a'a sai mai hali kaza sai mai dukiya iri kaza. duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore ma wanda ya kasance abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi gwargwado ne to ya ciyar da abin da Allah ya bashi saboda haka kar ka ce a'a sai kana da miliyan kaza ko kana da dubu ɗari kaza ko kana da dubu kaza idan dabino ne da kai na naira hamsin to sai ka ɗan taimaka wa ɗan uwanka ka bashi biyu kai ma ka ci raguwa wannan lokaci na ramadan lokaci ne na rige-rige na gudun ya da kanin wani dan samun rahama da jin kai wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala akan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ƙwararru kan harkokin noma ke tunasar da manoma da hukumomi a Najeriya game da matakan da suka dace domin tunkarar aikin noman daminar bana da ake sa ran saukata nan da makonni masu zuwa. Yana da kyau tun daga yanzu manomi in ka fara tunanin gyaran gona to fara tunanin yadda zan samu iri ingantacce wanda zai yi da wuri. Ingantacce wanda baya kwari ba za su ɓata shi ba. Ingantacce wanda in ya samu ƙarancin ruwa ma zai iya kaiwa. To manoma kamar yadda muka sani. Takin nan fa na juji kai har ta kwata idan aka yashe kwata aka kai ta gona za ka sha mamaki. To mu ci gaba da yin wannan a iya mu ƙarfin daga nan gwamnatoci babu wata ƙasa da za ta ci gaba ba tare da gwamnatin ƙasar ce ta sa ginshiƙi ko doki ko kuma hanyar ci gaban ba. Farfesa Ado Garba Jangargari kenan na sashin koyar da kimiyyar dabarun noma a jami'ar tarayya ta dutse a jihar Jigawa. sai dai alhaji shehu na allah guda cikin manoma a yankin kura jihar kano ya fayyace wasu hanyoyi da ya kamata gwamnati ta bi domin wadata manoma da kayan aiki kamar ni yanzu a kura mafi rinjayen manoman da ake da su a karamar kuma kura haɗe jama'ar tana da sunayensu nada tana da sunayensu ma'aikatar gona ta ƙaramar kuma tana da sunayensu idan ka tafi ka haɗa kai da su aka haɗa kai da sauran majibintan al'umma aka dubi akwai sufuli na layin manyan manoma akwai na matsakaitan manoma duk wannan a kowace ƙaramar kuma an san su idan aka je aka sa abin da gaske na tabbatar maka da cewa amfanin duk da za a bayar na taki da kayan noma za a samu nasara wajen isar abin hannun manomi. Yanzu ka dai manoma a sassan Najeriya na tsaka da aikin noman rani wadda ake sa ran zai yi tasiri wajen rage raɗaɗɗin karanci da kuma tsadar kayan abinci da 'yan ƙasar ke fuskanta. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Kwari da wannan rahoton. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan Nijar sun ce ba su ga tasirin buɗe iyakokin ƙasashen ƙungiyar ECOWAS suka yi ba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya faɗi jiya Juma'a cewa majalisar rikon kwarya a Haiti da nufin samar da sauyi na siyasa da samar da kwanciyar hankali ga al'ummar kasar mai fama da rikici, amma ya bayyana kwarin gwiwa cewa za ta kasance cikin kwanaki masu zuwa. da yake magana a wani taron manema labarai a austria blinken ya ce yawancin masu ruwa da tsaki na zamantakewa da siyasa na haiti sun ba da sunayen wakilansu ga majalisar wakilan ga majalisar wato mai wakilai bakwai amma wasu ba su yi ba ya bayyana kwarin gwiwa nan ba da jimawa ba su ma za su yi blinken ya shiga taron gaggawa kan haiti a jamaica a farkon wannan makon ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar kasuwanci ta yankin caricom a yayin wannan taron ne aka amince da kwamitin riƙon ƙwarya na shugaban ƙasa mai kunshi da wakilai bakwai masu kada ƙuri'a da masu sa ido biyu waɗanda ba su da ƙuri'a daga ƙarshe hukumomin pakistan sun ce a yau asabar wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai a wani sansanin sojin yankin da ke kusa da kan iyakar ƙasar ta afghanistan ya kashe sojoji bakwai da suka jami'ai biyu tare da jikkata wasu da dama an kai harin da sanyin safiyar a yankin arewacin waziristan da ke kan iyaka inda mayakan da ke alaka da harantacciyar ƙungiyar pakistan harik il taliban ko ttp ke kai wa jami'an tsaro hari Faraministan pakistan shabaz sharif ya yi allah wadi da harin a matsayin matakin matsoratan 'yan ta'adda in ji ofishinsa sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta ce wasu gungun 'yan bindiga shida da suka da 'yan kuna bakin wake sun kai hari a sansanin da ke garin mir'ali sarfilu hashim gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka dalla yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. Kimanin mako uku kenan bayan da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta amince da ta ɗage wasu takunkumai da ta kakaba wa jamhuriyar Nijar biyu bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Yulin bara. Wasu 'yan Nijar sun ce har yanzu ba su ga tasirin cire takunkuman ba domin farashin kayan masarufi bai sauka ba a wannan wata na azumin Ramadan. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Yusuf Abdullahi ya aiko mana daga Yamai. azumin na bana ya riske al'ummar jamhuriyar nijar cikin wani hali na matsanancin tsadar rayuwa da farashin kayaki da dama musamman ma waɗanda aka fi amfani da su a cikin watan na ramadan ke ci gaba da hauhawa ba kakkautawa ga yadda suke cewa kaya sun kara tsada kamar wasu ce ko hanyoyi ba hanya ba ko ko da hanya na rige kenan dole wasu kaya su kara tsada to komi ya kawo wannan tsadar rayuwar musamman ma idan aka yi la'akari da sanarwar kungiyar ecowas ko sai da yawo na dage wasu daga cikin takunkuman da aka kakaba wa jamhuriyar nijar biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yuni na shekarar bara ciki har da batun bude iyakoki tsakanin mambobin kungiyar da jamhuriyar nijar buɗe boda ba dai an haɗi ne ga radio ba amma a aikace gaskiya ba mu gani ba fi sabilillahi yanda dai ake shan wahala tun can bodan nare to har yanzu haka ne ko kowa al'amarin yake a bangaren danyun kaya waɗanda ake samu ko kuma ake noma a jamhuriyar Nijar dangin zogale da sauransu? Da kauci da takonka da gudai da shu duk yanzu sun kara farashi yanzu muna ta fama da masu saye in muka zuba musu sai su ce ya yi tsada mu kuma muna diba abin da muka saye a kwanakin baya gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar nijar ta dauki wani kuduri na karya farashin shinkafa a dufaɗin kasar a wani mataki na wa al'umma raɗaɗin tsadar rayuwar da take fuskanta sai dai har yanzu babu wani sauyi a zahiri shi magana shigowa da kayayyaki a duk ɗan nijar ya sanya ne kayayyaki ke shigowa so yanzu akwai wahalhalu domin allah kuma dama yanzu duk mai shigo da kayayyaki ya kamata a jinjina mai saboda irin wahalhalun da ake sha gwamnati abin da ya kamata ta fara yi na farko ta bincika idan za ta yi ragi na jika-jika cikin harajinta ta rage wannan harajin amma ba kaya na cikin shagunan mutane ba sai a ce an rage wannan dodon bango ne mu ba mu ga ragi ko ina ba wata guda bayan juyin mulki hanka rage makaya tsada awo da kashi 25 cikin 100 har zuwa watan disamba da an kai raskwana an ka gaba abin da an ka rage sai ma kara da sun kai bisa ga kuma ba su da hujja ko dai wadda a kwarara gwamnati ya ce to ya cire wannan ragi da ya yi wannan 'yan kasuwa su tsori allah su san da cewa 'yan sun kai alfarma arzikin da suke bida na duniya za su same shi ya dai kasance al'ada duk shekara a cikin watan na ramadana farashin kayayyakin da aka fi amfani da su a cikin watan na tashin gwamnan zabi sai dai masana tattalin arziki a jamhuriyar nijar na ganin al'amarin ya fi muni a shekarar bana yusufu abdullahi da ganyamai jamhuriyar nijar to madalla da yusuf abdullahi da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci ashirin da kuma talatin daya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mata BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. a kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumin su. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 16. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na adawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da kawo muku tattaunawa ne da Malam Suleiman Adamu ɗan zaki daga helkwatan kungiyar ma'aikatan sufuri ta ƙasa a birnin tarayya Abuja da wakiliyarmu Madina Dauda akan yadda hukumomi ke sakaici suna barin tsofaffin motoci suna aikin sufuri a kasar abin da ya kira da karafan da ke hallaka mutane wanda turawa suka turo a kasashenmu ga dai ci gaban hirar abin da kika sani ne in ka shiga mota yau ka san lambar motan bayan shekara guda ko ka manta kaya in ka zo tasha za a ce maka rana kaza shekara da wuce mota kaza ne motar lambar wane ce amma gwamnati ba sa daukar shi wani abu to kuma a ƙarshe in aka sakaci abin da ba a son shi zai faru shine motocin da aka ki maida su kuma dala ta yi tsada ba sababbin motoci to wata rana sufurin zai zo tsaya cak duk yawan motocin nan da muke da su a yawan motocin shekaran su nawa nawa akan hanya abinda doka ya ce duk motan da ta shekara hudu sabuwa ana harkar sufuri da ita ya ta a kau da ita ga sha'anin sufuri a sata wani hanya saboda abinda da ake duba lafiyanta lafiyan jama'a da sauransu amma kin gaba a duba wannan to ai na baki labarin mota ta shekara na girme ta ba daɗewa na zo na ana nayin mota to a kin ga in kin lura zaki ga wannan duk sakaci ne su american duk suna turo motoci ne domin su kau da karafan makaman da ke kashe mutane akan hanya mu ko muna nan muna sa a hanya ba yadda za a yi abin da yake yana da shekarun shi komai da ka sani dan adam ma da ke yin mota ai yana da kwanakin rayuwa to an ba su an zo sun karafunan da ke jiki sun rufe din su ya dike komai abin nan wani lokaci ma waɗansu motoci in aka saya aka zo da su najeriya in ka ya da yawa in ka koma ka tarar da cewa kana so ka sai kayan gyara saka da an ce shekara kaza da rufe kamfanin to kin ga wannan duk sakacin waɗannan in yanzu za a tashi to Allah sa ka ai fargan jaji bayan an killa kai ya tuna yana da laya yanzu motocin da suka yi shekarun nan da kake faɗi me ya kamata a yi da su tunda ba mu da su birjik a wannan ƙasa miliyoyi da ana bin doka ai gwamnati dole ne idan baka ba mutum kyakkyawan sufuri ba ai kaman sa shi kai a kurkuku idan mutum baya motsa yadda yake so a lokacin da ya ga dama da shi da yana kurkuku da ai bambancin kurkuku yanzu yau in aka ce mutum ya zauna abuja kar ya motsa kar ya wuce abuja ai yana kurkuku saboda haka motocin abin da doka ya ce gwamnati ta duba ta ga me za ta ba da gudunmuwa na rage farashin su me gwamnati za ta yi kuma ta tabbatar da cewa an mai da sababbin mamakon tsofaffi duk ba a wannan na ce muke kashi 95 cikin 100 na abin to gwamnati kuma ba ta da kashi 5 cikin 100 na wannan ba ta zuba jari a ciki ba in baka zuba jari akan aikin noma ba baka zuba jari akan aikin ilimi ba baka zuba jari akan abinci da magani ba dan baka aikin komai a gwamnati baka aikin komai a gwamnati ana da yaudarar juna ne kawai ma na tabbatar da cewa wata na za a gyara ko ba a gyara saboda Allah ba za a gyara shi don wahala ai yawancin motocin da ake kawo daga kasashen waje sai a ce a kawo mana motocin da basu wuce shekaru biyar ba kai yanzu kana cewa shekara hudu to ina mafita kenan wato mafita dole ne akwai a koma aikin gaskiya akwai waɗanda ake kira standard organization waɗanda yake su kuma haƙƙinsu ne su ga kowane abin da ake yi ga ainihin ingancin shi magani ne mota ce menene ga aiki ainihin ingancin shi bayan shekaru kaza motocin da nake gaya miki bayan shekara hudu cewa aka to sai a mai da motan ta rinka daukan kaya ko ta rinka kwashe kaji ko wani abu amma ba mutum ba abinda doka ya ce kenan fa to kin ga ba a yin komai misali yanzu kamar nan abuja nan ne inda shugaban kasa ke zaune amma maganar a ce wai ana nema tashar motar da yake tartibi duka fadin abuja tashar mota na gaskiya da aka yi su aka gina su aka tsare guda uku ne wanne da wanne daga zuba sai otako sai karu duka sauran ke gani illegal ne duk wannan da suke magana akan cewa za a yi asusun neman bayani waɗannan to in kaya ina za ka samu za ka tara mutum ne bisa hanya ka ce mutum nawa ka ɗauko ina za su menene nauyin su menene kayan su kin ba wannan dole sai an koma a yi magana ta gaskiya ina fata su hukumar eh, nitt za su kokari su cibiyar kula da harkokin sufuri na kasa abin nan to za su yi kokari su gwamnati su amince a ba su daman su yi abin da ya dace shine me shine su faɗa ma gwamnati gaskiya motoci kaza yanzu dubbai kaza ya kamata bai kamata su bi hanya ba road safety a daina magana vio a daina magana neman rabinu a yi magana ya lafiyar mutane duk wannan abun da ake yi yau mutane kaza sun mutu ya za a rage ba zai yiwu ba in ka same ni ka ce yanzu za ka yi ta min lacca ne ba zan shiga aji ba kawai shi don ka min lacca duk shekara ka zo ka yi min lacca a rage kaza abu kaza ba kyau in ka ba ni wuka ka ce in je in yi tiyata ai ka ce in kashe mutane ne dole sai ka yi abubuwan da ya dace saboda haka duk waɗannan abubuwan da muke magana a su abin da ya kamata ne a dawo kan gaskiya ba ka ganin gwamnati ta yi yunkuri yanzu na taimakawa eh, eh, rayukan motocin tunda ta fara gyara hanyoyi ai da hanya duk mutane suna magana ne da man fetur yana ɗaya daga cin abu goma ne abin da ya mota da gyarar hanya in an gyara hanya to yaya za a yi a tafiyar da yadda za a sa mutane su rage tafiya ya za a yi kuma ya zama na akwai matsanancin tafiya da za a akwai iyakan shi to duk waɗannan su ne muhimman abubuwan da ya kamata a yi to amma in an dawo a ce to shi kenan yanzu misali bari baki labari ki gane yadda abin yake yar gidan cakuɗe cakuɗe tashan mota dokan ƙasa ya ce na local government su ya kamata su zo su gina tashan mota su samu rabinin su kuma sai aka ce kuma takardu da kuma waɗansu abubuwa na jiha ne jiha su suke da wannan sannan kuma su federal government suke gina hanya to kin ga duk abubuwan dole sai an zo an sa abin da ko dai ita gwamnatin tarayya ya zama na ta gina hanya ta kula da gyaran hanyar kuma ta karbi rabinu in za ta basu wani abu ne ta basu a ciki amma duk abubuwan da ke taso an yi wato dadewa da dokokin da aka basu tun zamanin turawa aka kasa gyara su shi ya zo ya lalace ya dagule ya rubar da dukkan abubuwan nan yanzu rarrabe waɗannan abubuwa misali yanzu ni lokacin da na samu lasin na kowane lokaci ina faɗin wannan a 1975 da shida to ya shekara kusan 45 kan ko da bakwai to dole lokacin nan sai ka je ka karbi lana famin na wata uku ka duba me ake tuka mota sannan ka zo kai karatun ya dokokin hanya yake sannan bayan wata uku ka sake yin na wata uku ka sake na wata uku wata tara kenan sannan sai ka tinkari vio vio in ya ce maka wani wurin da yake duk ka gama karanta sai ya ce kuna cikin tafiya sai ya ce binan kana lankwata siyarin ka kenan baka ci ba aka ce mashi ba zan tsaya ba saboda ban ba da gab da yadda zan sa sigina in roƙi hanyar da zan shiga ba don shi sigina a mota roƙo ne kyalkyalkyal ɗin da ke nan kaman kana haka da hannu bari in shiga bari in shiga ba wai hasken kawai yana nuna maka bane to duk waɗannan abubuwa dole sai ka karance shi kuma shi sha'anin aikin mota tukin mota ba maganan karatu bane ah, sana'a ne don misali yanzu kina yan jarida in an ce ki je ki ɗauko labari a chadi sai kin nemi tafinta in an ce ki karasa abin nan eh, kamaru sai kin nemi tafinta in kika je sudan dole sai kin nemi balarabe ya gaya miki amma direba yana iya domin shi rubutun hanyar nan da ke gani ba magana ne kawai abin da haka yake kawai duk duniya irin su ɗaya ne duk wanda ka ga ya rubutu akan hanya wani road cross da wadansu abubuwa duk kan kamba ne kawai in ka gan shi ka san shi shi ya kamata ka sani kafin ka samu lasi. ma da la'anan ne kuma za mu daga aya a wannan shiri har sai sabon mako idan Allah kai mu. Yanzu a madadin bakon namu Malam Suleiman Adamu dan zaki daga helkwatan kungiyar ma'aikatan sufuri ta kasa a birnin tarayya Abuja da wakiliyar mu Madina Dauda da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. A gaida Baba Yakubu Makeri, kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. To a takaicen jirgin ruwa na agajin daga kasar Cyprus ya fara sauke kayan abinci da ake matukar bukata a Gaza jiya Juma'a a daidai lokacin da kungiyar Hamas ta ba da wani shirin tsagaita wuta na tsawon makonni shida a yakin. hotunan da kamfanin dalancin labarai na afp sun nuna jirgin open arms wanda ya taso daga kasar cyprus ranar talata yana jan wani jirgin ruwan kungiyar agaji ta spain dauke da tan 200 na abinci ga mutanen gaza da suke fuskantar barazanar yunwa bayan shafa sama da watanni biyar ana yakin harin da ukraine ta kai a birnin belgrade na rasha da ke kusa da kan iyaka da ukraine ya yi sanadin mutuwar mutane biyu kamar yadda jami'an rasha suka sanar a yau asabar wani mutum da mace ɗaya sun mutu a harin tare da jikkata wasu mutane uku kamar yadda gwamnan yankin ya ci slav Gladkov ya bayyana ta kafar Telegram wannan da shi na baya bayan nan a musayan makamai masu linzami masu cin dogon zango da aka harba a yakin Rasha da Ukraine. Jiya Juma'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da ɓangarorin Sudan da ke faɗa da juna da su bada damar kai agajin jin kai don kawar da bala'in yunwa da ke kunno kai. kimanin 'yan sudan miliyan biyar za su iya fuskantar bala'in karancin abinci a cikin watanni masu zuwa yayin da ake ci gaba da gwabza yaƙi na kusan shekara guda tsakanin manyan hafsoshin sojan ƙasar kamar yadda wata takardar majalisar ɗinkin duniya da kamfanin labarai na ap ya gani a juma'a sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya faɗa ji juma'a cewa majalisar on kwarya a haiti da nufin samar da sauyi na siyasa da samar da kwanciyar hankali ga al'ummar ƙasar mai fama da rikici amma ya bayyana ƙwarin gwiwa cewa za ta skance cikin kwanaki masu zuwa da yake magana a wani taron manema labarai a austria blinken ya ce yawancin masu ruwa da tsaki na zamantakewa da siyasa na haiti sun ba da sunayen wakilansu ga majalisar mai wakilai bakwai amma wasu ba su yi ba ya kuma bayyana kwanan gwiwa nan ba da jama'a ba su ma za su yi To masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamaru da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin sarfil hashim gumal da ya karanto labarai da kuma fiona wa mayi wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu al santos daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz baballa nake cewa sai mun sake dawo a shirinmu na dare insha allahu salamu alaikum